Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da yau barkanmu da haɗuwa da ku a wani sabon bidiyon kamar yadda ni alkawarin alƙawarin cewa duka wannan na buɗe wa YouTube channel zan yi bidiyon yadda ake kowane kalar editin na bidiyo da yadda ma ke ƙirƙirar waɗansu kalar videos to insha Allah daga wannan bidiyon mun fara akwai application da yawa wanda sun fi kamar guda goma haka wanda duk wasu videos da kuke gani a TikTok ko wasu social media platforms ana iya aiki da wayannan application ɗin ana yin bidiyo wadda duka yana da su zan dinga kawo muku bidiyo ɗaya bayan ɗaya. inda har idan na yi bidiyon na ga kuna yin like akai to in ni kuma kun ga zan samu ƙarfin gwiwa da zan ci gaba da kawo muku irin wayannan bidiyon tare da application ɗin ta yadda za ku dinga yin editing masu kyau. A yau dai a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi editing ɗin bidiyon tutorial kaman yadda nake yi. So ta hanyar amfani da Kayan Master. Kayan Master application ne na bidiyo editing wanda na san da yawan mai aiki mai yin editing a waya ya san da wannan application. Don application ne wanda gaskiya yana daga cikin wanda ake irin da su sosai a waya. So kuma kayan mastan kala kala ne, update update ne kala kala ne. su da haka dai kowanne ne kake da shi idan ka bude za ka zabo size din YouTube ne. Daga nan idan ya ka fuskar gurin da za ka iya zabo bidiyo ko hoto. Ni dai yadda nake yi shi ne a nan ma za ka iya danna wannan gurin image din nan sai ka zabo background ɗin da za ka yi amfani da shi to amma me. ana iya tare da background ne already za ka iya amfani da pixel lab wajen zana design ɗinka wanda za ka na ɗora bidiyon ka akai kamar dai wannan da kuke gani za ku gana saka abun whatsapp wanda da shi za mu amfani misali wannan shine image da za mu fara amfani da shi background ɗinmu kenan za ku shi ina a cikin fallar video editing sai ku danna shi kamar haka su bayan nan ku yi cancel ɗin abin da kuka taɓa sai ku zo ku danna shi shi wannan abin da kuka ɗauko sai ku ƙara matsayi adadin tsayin bidiyon da kuke da shi kamar yadda kuke gani su mu ɗauka saboda gwada zan bidiyon nan bai fi irin minti ɗaya ba misali za ku gana ɗan jinhi zuwa adadin minti ɗaya da ɗan sakanni abu da za ka yi na gaba shi ne sai ka zo ka taɓa wannan gurin layer ɗin nan sai ka taɓa media daga nan sai ka shiga falle easy recorder ɗin aka da kai screen recording naka na bidiyo sai ka danna shi kamar haka za ku yana da sakon sha bakwai so bara ku gani zai yi loading ya gama ya gama sai ka ƙara yin cancel za ku ga bidiyon nan wannan kenan so abu da za ka ƙara yi na gaba sai ka ƙara dannawa layer nan sai ka ƙara danna media sai ka ɗauko wato png na hoton frame na wayar ka kenan wanda kake da shi sai ka amfani da shi sai ka ɗauko shi kamar haka sai ka ƙara cancel daga nan sai ka janyo shi kamar haka sai ku daidaita shi um, bara mu gani iya adadin yadda girman wayar ka yake a cikin wayar kamar haka kamar yadda kuke gani yayi daidai yanzu haka sannan sai ka taɓa bidiyon again sai ka da shi tsakiya wannan layin da kuke gani yana fitowa jan layin nan um, yana nuna tsakiya da gefe da ke abin ka yana a tsakiya kenan ta haka za ka gane a yadda abin ka yake so kamar yadda kuke gani kamar yadda kuke gani za ku ga gashi nan ya tsaya a tsakiya daidai da daidai so sai ka janyo shi ma frame ɗin naka adadin tsayin bidiyon naka kamar yadda kuke gani ina janyowa kun ga bidiyon ya kare kiran to yanzu misali ina so eh, na yi iya tsayin bidiyon nan ne to wannan background da suka zo ka taɓa shi kamar haka suka ka taɓa almakashin nan sai ka yanke shi kun ga na yanke ta gaba kenan na yanke rago abin da ya tsawo kenan nan ma sai ka zo ka taba bidiyon sai ka ƙara yanke ƙarshen nan ma sai ka dawo wannan frame naka sai ka danna sai ka ƙara yanke ƙarshen kamar yadda kuke gani za ku ga ya yi ƙarshe ga baki ɗayansa kenan to bayan ka haka kuma abin da za ka ƙara na gaba shine so ya kasance wannan abubuwan ko da sun wuce dai ya kasance background din bai wuce ba kamar yadda kuke gani za ku ga yana ƙarewa yanzu baki dai kamar yadda kuka gana yanzu haka so bayan ka haka kuma idan kana so ka san cewa baka samu matsala a wani guri ba sai ka danne wannan gurin kunna na nan gefen sai ka danne shi kamar haka zai bude maka full screen kuma zai yi play na bidiyon ku kamar yadda kuke gani za ku kuma da kuma yanzu shi yayi daidai so bayan ka haka kuma sai ka zo ka danna gurin da za ka yi wannan abubuwan da kuke gani